gwamnan jihar borno honorable kashi Tima ya gargadi al'umman jihar borno da mamu magoya bayan jam'iyyar apc da su guji nuna rashin da'a ga shugaba goodluck ebele jonathan na najeriya da kuma mukarabansa lokacin da za su ziyarci jihar a yau asabar na kaddama da yakin neman zaɓen sa wani gargadi ne ya fito ne a daidai lokacin da shugaba goodluck ebele jonathan din ya kintsa zan ziyartar jihar borno inda zai kaddama da yakin neman zaɓen sa kwanaki goma kenan da shugaba jonathan din ya ziyarci jihar borno inda ya gana da jami'an soja da kuma ziyartar sassanin yan gudun hijira da ke cikin garin maiduguri inda jajanta al'ummar jihar wannan gargadi ne ya biyo bayan abubuwan da suka dinga faruwa a jihohin katsina da bauchi ne inda wasu matasa suka dinga atile ga tawagar shugaban kasar sai dai a wannan sanarwa da gwamnan jihar ya tafa hannu da kuma mai bashi shawara kan harkokin yada labarai alhaji isa umar guso ya aike wa manema labarai ta yanar gizo ya ce bisa duka bayanai da yake samu daga kafafen yada labarai na nuna da cewa irin wannan hayaniya ya faru ne ba a jihohin da jam'iyyar apc ke mulki ba kuma bai son hakan ya faru duk da cewa suna da nasu bambance-bambancen siyasa amma ai shugaba shugaba ne a cewar gwamnan wancan ziyara da shugaba Jonathan din ya kawo garin Maiduguri a can ma sai da wasu matasa suka nuna goyon baya ga wani dan takara na daban wanda a wancan lokacin ma gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Tima ya ja hankulan matasan kamar haka. A al'adar mu na arewa muna girmama shugabanni ina roƙon ku duk wanda ke kaunana duk wanda ke kaunan Borno duk wanda ke kaunan zaman lafiya mu ba shi cikakken goyon baya da daraja da Allah ya ba shi don mulki da wajen Allah ne ina roƙon ku don Allah a saka siyasa a ciki ko a yi wani magana da bai dace ba duk da cewa babu wata sanarwar takaita zirga-zirga da hukumomin tsaron kasar suka bada sai dai al'umman jihar Borno na cikin da fargaba ganin cewa wancan ziyarar an takaita zirga-zirga inda 'yan makaranta da 'yan kasuwa suka wahala sosai sakamakon kada hanyoyi da aka yi ba tare da wani sanarwa ba wanda hakan ya sa wasu al'umman jihar tun hankulan jami'an tsaron da babban murya da cewa siwa Allah su taimaka musu su ba su damar ci gaba da gudanar da neman abincin su nuna cewa wasunsu sai sun fita ne za su samu abin da za su sa a baka Haruna Dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya